nan ana ta samun bayanai daga yankin jihar katsina inda ake cewa jihar tana neman ta zama matattara ko hanya da 'yan fasakorin kwayoyi suke bi sosai sosai ban san ya hukuma ku ta ɗauki wannan bayanin da kuma irin matakan da take ɗauka ba bayan wannan za mu taɓo maganin shinkafa to ah, kamar yadda aka sani ne ah, yawanci ayyukanmu kamar da aka ce ya shafi ah, tabbatar da cewar abin da aka hana ba mu bari aka shigo da shi ba watakan abin da nake so mutane su fahimta a nan wurin shine custom ba su yin doka mu ba mu muke doka ba doka ake yi ake ba mu a hannunmu a ce mu tabbatar da an bi wannan doka saboda haka duk abin da aka custom suke yi ba su suke doka ba sa su aka su tsare dokai a ah, kwaya abin ta takaici da abin tsoro duk yawanci kwayoyin da ake kama kusan in ce kwayoyi masu kusa da hankali yanzu ya koma ta yana shigowa ta hanyar lungunan katsina abin nan kayan da muka kama yanzu ya kai ga cewa har inda muke ajiye kaya cika yawanci da rabe duk da kwayoyin nan ne kaga wannan wani abu ne na ban tsoro da takaici na ɗaya dai ni da katsina na fito na biyunsu ya kamata a ce su mutane da ke cikin garin katsina da kewaye ya kamata a ce in sun ga wannan mummunan aiki su hana shi abin lalacewa shine za a cutar da samari masu tasowa ƙarhinsu ya ƙare hankalinsu ya gushe su lalace ba a yi karatu ba ba a yi noma ba ba a yi wani abu aikin da za a ciyar da ƙasa gaba ba saboda haka idan muka bari wannan abu ya ci gaba da tahowa samarin jihar katsina za a ta gayyara a kashe su a kashe kwakwalwarsu a kashe karfinsu a kashe iliminsu mu koma ce bayan kowace jiha ta najeriya saboda haka wannan abu da muke da ya samu ya kamata mu haɗa kai mu haɗa ƙarhi mu yaƙi wannan abu ba wai don kwastom suna aiki ba suna kare a'a saboda ma ƙasar ita kanta najeriya in samarinmu suka lalace suka tagaye da suka kwakwalarsu ta gushe ƙarinsu ya ƙare mun bana mun lalace yanzu akwai kamar yawan mutanen da aka kama wani ke wannan aiki na shigowa da kwayoyin nan ganin kace akwai rumbun da kuke aji kayan da aka kama ya cika da wayannan miyagun kwayoyi kwarai kwai akwai su akwai wanda ma ya ne ya ba da cin hanci na miliyan biyar ya kawo miliyan biyu ne aka nuna a talabishin aka aje shi gaban kuɗi aka nuna shi a talabishin eh, an kai su kotu akwai waɗanda kuma kusan in ce maka duk sati sai an kama sai an kama shigo da kwayoyi to me yasa ake shigo me yasa hanyar katsina duk muna da custom ko ina amma ba inda ake rahoto ana kama waɗannan abubuwa sai katsina kwarai mun kama suna nan kuma duk mu kai su gaban hukuma muna da namu bangaren sa'an nan akwai kuma masu sarhar da kwayoyi su waɗannan masu NDLA za waɗanda ya cancanta mu mika masu kuma da yake hukuncin safi ƙarfi na mu ƙarfi su hukunta su kai ga hukuma a hukunta kamar akwai wani kalubale da kuke fuskanta kamar rashin yin hukunci mai tsanani ko akan lokaci yana sanya masu yin wannan muguyar sana'ar su samu karfin gwiwa su kara himmatuwa gurin yi ko kuma hada karfi da makwabtan kasashe domin a yaƙi shigowa da wannan kwayoyi to duka abu uku ne ah, na ɗaya babu haɗin kai ga mutane waɗanda ke cikin waɗannan wurare saboda ba su san ɓarnar da ake yi musu ba na biyu a kasashen nan da ke makwabtaka da mu ba kasarsa ake shan kwayan nan ba saboda haka za mu a shigo da ita ba na ukun su muna son hukuma ta gaggauta hukunta su kuma hukunci mai tsanani saboda duk wanda zai lalata al'umma shi ma kamata a lalata shi gidan wakahi